Aka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. Ɗaliban jami'ar Maraɗi na jan aiki na kwanaki biyu da fara tun daga ranar yau har zuwa gobe akwai mu da karin bayani tare da mataimakin sakatare jan na kungiyar ɗaliban jami'ar. an kaddamar da kamfan shashawar yaƙi da cutar covid-19 a ranar ji a cirozerin wata jam'ar csc ta tirozerin ta yi kiran mutane da su je a yi musu allura a cikin shirinmu na musamman kuma za mu maido hankali kan matsayin mutane masu fama da nakasa cikin tayar da harkokin ci gaban ƙananan hukumomi. Tuma da yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Ɗaliban jama'ar ɗan diko ɗan kulodo ta maraɗi suna yajin aiki na kwanaki biyu tun daga ranar yau har zuwa ranar gobe domin nuna adawa tare da tsaida karatu bayan an rufe sashen karatu na sai da magunguna don maido shi a jami'ar Yamai bisa umarnin ma'aikatar ilimi. wani kuma baya ne a cewar halidu isa mataimakin sakatare janar na kungiyar ɗaliban jami'ar maraɗi a cikin rahoton muhammad mamman Mun bi hanyar sasantawa da hukumomi, amma dai haƙar mu bata cimma ruwa ba. Mun ga gwamnati tana bin wata hanya na kiran sabbin ɗaliban jami'a su zo su fara karatu. Alhali akwai waɗansu ɗalibai da suke cikin wannan sashen da suka ajiye takardunsu da har yanzu ba a kira su ba. A cikin wannan gwagwarmaya za mu cimma mu saboda gwagwarmaya ce muke yi ta al'umma. Muradun Nijar ne ake takawa, saboda abun tuni wannan sashe shine na biyu bayan bayan na Yamai. Idan yau niger ta yi kuskuren rufe wannan sashen ba shakka kuma baya ne. Le Niger si hasard de fermer ce département là. Nous nous pensons que c'est un recul Kawar da azuzuwan zana shine burin da dandalin gabatar da bukatu da aka shirya a ranar Asabar tsakanin zauren mashawarta na Agadas da kuma kwamitin yankin da'ira Agadas na da makarantun firamare 300 inda a cikinsu akwai azuzuwa 137 hukumomin da'ira cikin shirinsu na zuba jarin shekara za su gina azuzuwa 30 a kowace shekara a tsawon shekaru biyar. Abdurrahman Turawa magajin garin Agadas Legas a cikin rahoton Anise Karim. Da'irar Agades da Majalisar Shawara ta Jiha sun gayyaci dukkanin abokanin hulɗa na makarantun boko domin sauraron abokanin hulɗa masu dafawa makarantun boko domin su ɗauki aniya dangance da kawo ƙarshen ajujuwa na zanaku. Ya shafi ajujuwa 122 ne a ɓangaren makarantun firamare da kuma ajujuwa 15 a makarantun sakandare. A jimilce ofishin ministan da ke kula da makarantun boko ya sanar da gina ajujuwa 90 a da'irar agadis a da Bilma da kuma gina waɗansu ajujuwa na Bene ga da'irar agadis Nan da sati biyu za a fara ginin domin samun ajujuwa 200 a cikin ajujuwa 137 za su rage ajujuwa 35. sai kuma a jiya ne aka fara kamfan allurar yaƙi da cutar covid-19 a tirozerin hajiya hawa wata likita a asibitin sonishar ta yi kira ga mutane da su je su karɓi wannan allura kada su saurari jita-jita ko kuma abubuwan da ake watsa bisa shafukan sada zumunta a cikin rahoton ahmed filan mun fara vaccination babu matsala mun kawo vaccine iri-iri har kala uku mun akwai johnson and johnson akwai sinopharm akwai pfizer mutum in ya zo zaɓe ne yake wadda yake so akwai waɗanda so biyu ake yin su a yi a sati hudu a sake yi pfizer kin sinopharm kin waccan johnson and johnson yi guda ne ake yi dada muna so ga mutane su yi kokari su zo a yi vaccinin su kar su ji tacce tacce da ake yi a da ana cewa ciwo ciwon tana kashewa mu ga munan likitoci mun yi ba mu mutu ba kamal majina ce da uku in ta zo maka ba ta zo da tsanani sai ta zo maka da sauki abin da ake hodi cikin garin nan ba haka nan bane kenan muna son mutane su yo gudu kowa ya zo ya yi shaushawa shi ya tahi muna nan cikin santarkin namu na sonishar babu matsala Domin bunƙasa shashawar yara jarirai zuwa masu watanni 23 likitar gudumar a yankin Difa ta shirya wata haɗuwa ta da hukumomin wurin wakilan jama'a da kuma ƙungiyoyin fararen hula. Dr. Musa Karim mataimakin shugaban likitar a cikin rahoton Muhammad Mado. Mun gudanar da wani zaman taro domin inganta shaushawar a nan cibiyar kiwon lahiyar tamu, musamman ma don mu samu mu kwantalo yaran da ba a wa shaushawa ba sosai, sabbin aihuwa zuwa masu wata 23 ko yaran da san ba su samu shaushawar ba, kuma sai a kai su wajen cibiyoyin da suka dace don a masu wannan shaushawar. Ta hanyar wata ƙididdiga da bata jima ba da wani mashawarci UNICEF ya yi a nan, mun gano yara 170 inda tara da ba a cikawa shaushawa ba wanda cibiyar tsarin shaushawa ke sama ido ya waje ba a yi yanda za a kare waɗannan yaran daga cututtukan a zayyanawar ƙididdigar da aka yi an gano fiye da yara dubu da ba su taɓa samun shaushawa ba a cibiyar kiwon lafiya ta gudumarya za mu iya mu don mu kwantalo waɗannan yara don su samu shaushawar tasu. Dandalin ƙasa na cin gashin mata da kuma matasa FUNAF karo na shida ya kawo ƙarshensa a makon da ya gabata a Doso. Fiye da mahalta 400 ne suka halarci wannan bikin daga cikinsu Fata Halidu wata mata mai shekaru 50 da haihuwa da ke yin mai daga ɗayan dogon yaro a gargajiyance ta yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Don sarrafa man dogon yaro, a da ina tsintar iyan dogon yaron ne, in shanya su su bushe, in fasa su da hannu, in saka su a turmi in daka, in tankaɗe, in dama in tace da hannuna. Man fido shi nake tsakanin yatsuna da kaɗan kaɗan, saboda baya fitowa yadda ake so kamar man kwalanshe. Shi ɗigowa ne yake, ta hakan ne nake haƙuri, ina samun lita biyar ko lita shida ga shekara. Ina sha'awar wannan aikin zan ci gaba da gwagwarmaya don in samu cin gishin kaina. Ba ni samun kuɗi da zan saka a asusu, amma ina kiyaye bukatun yau da kullum. Yau ina iya sai da jika goma zuwa jika goma sha biyar ga wuni. Domin shirya saukar dabbobi cikin kwanciyar hankali a yankunan noma da kuma kaucewa duk wani rikici tsakanin manoma da makiyaya. wata haduwa ta tattara a makon da ya gabata a sambera hukuman wurin sarakunan gargajiya jami'an tsaro da kuma wakilan masu ruwa da tsaki a bangaren karkara musaurari sakamakon taron ta da amadu siddo shugaban kungiyar makiyaya ta finan daddo a cikin rahoton su amadu Mun tattauna kan maganar fuskoki daban-daban na tsarin ƙayyade lokutan sakin gonakai. Duk lokacin da aka bar gonakai dukkan gonakai za su zama hilayen kiwo, banda gonakan da aka wa kewayen shinge ko kuma wuraren da ake ayyukan lambu ko kuma gandura na noman rani. Idan aka yi ɓanna wuraren nan to akwai biyan haƙƙi da za a yi. Ɓannar da aka yi ake biya ta kan adadin dabbobin da suka ratsa gonakai. haka zalika akwai akwai biyan haƙi idan aka ji ma dabba idan jin ciwon na dabbar zai kai ta ga macewa da zaran dabbar ta mace to a nan ma nau'in dabban ne gaba ɗaya ake biya bisa wa'annan zantuttuka ne muka tattauna don dukkan masu ruwa tsaki ga lamarin su ɗau masaniya a kai kuma a kaucewa rigingimu tsakanin manoma. Et éviter les conflits entre les producteurs ruraux. Cikin tsarin sanya ido kan ayyukan pagoda wata tawagar aikin pagoda ta je karamar hukumar ta nota a ranar jiya. Wata dama na duba ayyukan ma'aikatar da'irar da ke hulɗa da pagoda ɗin. Madan Soli Ramatu mamba ta pagoda a cikin rahoton Zainabu Ahmadu. Ƙungiyar Pagod ta haɗa hulɗa da wasu ƙungiyoyi na nan Nijar. A jihar Zander muna aiki a gundumar Tanut da kuma gundumar Walalewa. A cikin wannan hulɗar tamu muka zaɓi ayyuka guda uku na yau da kullum wanda muke ganin wajibi ne a yi su. Wato tsarawa da wallafa babban rahoto a kan gundumar da tsara wata ranar gabatar da ayyukanmu da kuma yin muhawarori. Kenan muna murnar ganin wannan aikin na tafiya lami lafiya. Sannan muna amfani da wannan damar mu yi wa magajin gari da abokanan aikinsa godiya akan dukkan abin da suke yi na tafiyar da albarkatun gundumar. Kun mun yi murna sosai ganin yadda al'umma ke goya musu baya a cikin ayyukansu. Mutane uku bisa babur sun afka wuta kan wani mutum a ranar Lahadi a unguwar Tignas da ke birnin Agadas wajen karfe tara na dare. Bayan ya je rauni sosai 'yan sanda sun kai mutunan asibitin bayan afkuwar lamarin. mutane ya mu kwanta dama wajen karfe goma sha biyu na dare mu saurari wani ganau na kusa da mamacin a cikin rahoton musa mamman na antidinas ce wani makwabcin sai ga wansu bisa moto zai shiga gida da ya gansu sai bai shiga ba sai suka halbe shi da bindiga su uku ne bisa moto ɗaya ya sabko ya halbe shi sai ya koma moto zai hau shi mutane cikin mota yake su kuma masu bindiga bisa moto suke ya yi gaba sai su ƙara halbi shi halbi biyu suka mishi ya yi gazan mota ya gudu bai san abin da yake mota sai ta yi sote ta hada bisa wani dal na gulalo daga nan ta tsaya da aka diba sun halbe shi hoton ido sai da ya fito ta bayan shi kowa ya yi watsi su ma suka da moto suka gudu suka ta su daga nan aka kira safar fanfe suka ce su ba su iya zauwa sai polis ya zo muka ruga kwamsariya muka kira polisai suka zo polis sun zo sun diba suka ɗauki hotuna aka haska aka samu etu eh, na kartushi guda biyu da kowa gidan shi guda guda kuma gaban gidan shi guda ya eh, sai da aka yi shi likita wajen inar na ya rasu An gudanar da walawala ta gasar farko ta wasannin 'yan makarantar Afirka a ranar 15 ga watan Oktoba a Abidjan. gabanin zaman taron karo na goma sha biyar na ifowa b wannan gasa za ta gudana daga ranar sha ɗaya zuwa sha uku ga watan nuwamba na shekara ta 2022 nijar na cikin rukunin b tare da burkina faso da ghana a wasan kuma taekwondo dan wasan taekwondo na nijar abdulrazak alfaga ya samu ya zama gwarzon duniya da sa na 'yan masu nauyin kilogram fiye da 87 tare da lambar zinariya a gasar open ta colombia a kwallon kafa kuma dan wasan Faransa Karim Benzema ya lashe kwallon kafa ta zinariya na 66 a ranar jiya 17 ga watan Oktoba. Haka kuma a yayin bikin dan wasan Senegal Sadio Mane da ke bugawa bayan Munich kwallon kafa ya samu tukuicin farko na tarihin kwallon kafa wato kyautar Socrates bisa jan namijin kokarin da yake ga ayyukan jin kai. sai rahoton mu na musamman nakasa ba ta hana komai dalilin kenan aka saka masu fama da nakasa cikin harkokin jagoranci da ci gaba a cikin kananan hukumomi misali mutane masu nakasa ya kamata a shigar da su cikin jagoranci domin su kawo su gudunmu wajen gina ƙasa madan hassan aisa sai ne ta ƙungiyar ong hayyatun afdel a cikin rahoton alamin washar. Menene matsayin nakasassu domin ci gaban karamar hukumar? Idan ana son a tabo batun matsayin masu fama da nakasa a cikin tahiyar da al'amuran da'ira, ya kamata a taɓo fannoni da dama. Misali, nauyi ne da ya rataya kan da'ira na ta ba ma'aikatan ta horo kan batun masu fama da nakasa. Haka zalika ta rinka yin aiki hannu da hannu da masu kula da kariyar al'umma da kuma ma'aikata masu fama da nakasa da ke zaman kansu. Sannan kuma ta keɓe waje na musamman saboda masu fama da nakasa kuma a kawo musu sauki wajen isa ga dukkan abubuwan more rayuwa na da'irar. Shin ko ana damawa da nakasassuwa ayyukan karamar hukumar? A shekarun baya-bayan nan an samu ci gaba sosai a wannan bangaren sai dai har yanzu da sauran zomo kaba a game da batun damawa da masu fama da nakasa cikin ayyukan da'ira. Shin karamar hukuma tana girmama matsayin nakasassu? A takaice taɓo batun kiyaye hakkokin masu fama da nakasa cikin da'ira. Na nuhin cewa a na ba kowane mutum damar ya yi kai kawon shi yadda ya so ba tare da wata hatsangoma ba. To me zai hana a kasa yin koyi da wannan dokar ta 18 ga watan Oktoba shekara 2019 da ta keɓe wani kaso ga matan ƙasar Nijar. Me zai hana su ma masu fama da nakasa a musu wannan gwagwarmayar. Dalilin da ya sa kenan na ce lallai akwai ci gaba a bangaren kare masu fama da nakasa amma a bangaren basu hakkokinsu akwai babban gibi da ya kamata a ciki. A gani na idan ana son cimma gurin kiyaye matsayin masu fama da nakasa a ɓangaren da'irori ya kamata a dama da su cikin illahirin ayyukan ci gaban da'irar kamar yadda wani tsarin doka ya bayyana wani sabon salon rayuwa ne a takaice kyautatawa a cikin zamantakewa. Studio To yana gani duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Studio Kalangu. Yanzu lokaci ya da zan haɗa ku da Salamatu Kadiri wadda za ta shirya domin ta gabatar muku da labaru da harshen zamanci kafin sannan a ci gaba da sauraron Studio Kalangu.